أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرياض babin da بيانين alfurman musulmi da haƙoƙinsa da kuma tausaya masa za mu tashi wa an aisha ta radiyallahu an haƙada in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da ya da'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi kashe ta an ya'mala bihi nasu fa yufrada alaihim muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi wa an aisha ta an ha daga aisha Allah ya dade ita قالت ta ce, رسول الله صلى الله ya kasance ماذا سمع يا كسن تي ليدع wato kamar ɗabi'ansa ne yakan yi niyan aiki kuma sai ya bashi wa huwa alhalin yana son yayi wannan aikin amma yana barinsa ne kashe ka ani rufe a al'ummarsa sai ya dina inda zai ci gaba da ya kila za a ce to aikin ya waje ba kuma idan aka ce wajibi ne abuwa na nafila nafila nan duk aka wajabta musulmi to akwai takura a ciki addini musulunci kuma babu matsawa babu takura Kuma ma ja'ala alaikum fi dini min haraj yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana so mana sauki ne ba zai jefa mu a cikin a cikin kunci ba hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim manzala ta sama wata ran ya fito da sahabbansa suka yi jam'in sallan tarawih da aka yi sallan tarawih jam'i washe gari aka ji labari sai aka ƙara cika man fito ya sallah da su washe gari ya sake fitowa masallaci ya cika an ji labarin ana sallan tarawih jam'i a cikin ramadan wa rana ta hudu aka zo aka cika masallaci ko ina an ji labarin manzala sama yana fitowa a yi sallan tarawihi jam'i to sai wannan ranar sai bai fita ba aka yi ta jira aka yi ta jira manzala ta sama sallan asuba sai ce amma ba'du fa innahu lan yaqfas alayya makanukum walakinni khashitu an tufrada alaykum fatajazu anha manzala sama yace to fa ba wai ban san haduwanku bane na san cewa kun haɗu a masallaci kuma kun zo neman jam'i na sallan tarawih ko ba saboda tsoron kar a wajabta muku sallan tarawih a ƙarshe ku je ku gajiya ku kasu sai sa ta yake fitowa ana kowa je a gidansa saboda lokacin wahayi na sauka kada a saukar da wahayi a ce to yanzu ramadan baya ka yi sallan isha wajibi ne kuma ka yi na fi da raka goma sha ta bayan sallan isha dole ka yi ta kuma a jami'i manzan sama da ya ji tsoron wannan sai bai fito ba shi ke nan daga nan sai aka daina yin ta jami'i amma bayan na Umar bai bayan manzo sama ya bar duniya sai na Abubakar ya bar duniya a zamanin na Umar sai ya ga to illan da ta sa ko dalilin da ya sa su sama ya daina zuwa tsoron kar a wajabta da zuwa na illan ta gushe saboda wahayi ya gama karewa manzo sama a bar duniya duka ba wahayin da zai sauka ya ce sallan tarawihi wajibi ne inda wani zai zo ya ce an masa wahayi an wajabta sallan tarawihi sai mu ce ya fita daga musulunci gaba daya don ya yi da'awan amnata kuma babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai sai na Umar ya hada mutane ya ce a zo a haɗu maimakon wancan yana yin nasa wancan yana yin nasa a zo a haɗu a limami guda ɗaya ya haɗa so da limami ɗaya ubai bin shi ke ne musu limanci ya zo fito ya ga yadda suka yi limancin to sai ya ce ni imatul bidi a toba hazihi wallati ta namuna an ha'afa ma dalla da wannan abu da kuke yi wanda da an daina yinsa shi ne ma'anin bidi a amma wanda za ka tashi yi bacci daga baya ka tashi yi tafi ita ce sallan hajji. ta Hajji kuma ta fi tarawi wanda zaka tashi cikin dare mutane na bacci ka tashi kai ta tafi falala akan wacce ake bayan sallan isha amma ita ma sunna ce manzala ta sama ya sunnanta kaga da ya fara kuma sai ya bari daga baya aka ci gaba da shi yasa da mutum zai ce maka akwai bid'a mai kyau kace wacce kace maka ga sallar tarawih ina maryam ba abu ne ai dai amma mace nafila wanda babu shi sallan tarawih ko maza sama Jami. ke ji tsoron kar a sa sai na umar da ya zo dan ta gudu in ko duk wata bidiya samu manzalar sa suna yayi ta sahabbai kuma ta kuma kuma sunna sallah bai ce a yi kuma sahabban sa ga azumi azumi mai zarcewa shine wis yau kai azumi ma kwanda magariba kai bude baki sai ka ki da asuba kai sahuru nan ma ka ki har ka wuce da azumin gobe sai kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ma'ana kayi azumin yau baka ci komai da daddare ba ba bude baki ba abin abinci da daddare babu sahuru sai ka zarce kuma da azumin gobe manzo ma ya hana su saboda me saboda tausaya musu akwai wahala inda za a ce to naini ɗayan ma ya aka kare sannan kuma a ce za ka kwana baka ci abinci ba ka sake wuni kuma baka ci baka ci abinci ba manzon sa ya ce to kada sahabbansa su yi ya hana al'ummansa yin irin wannan wannan azumi din to ce sa ce rahmatan lahum ta ce don tausayawa al'umman sa ne ba wai don ba yana ba wai don ba so musu lada bane a tausayi ne sa ka kake kai aiki gurgurdo wanda za ka iya faƙalu sai suka ce inna ka tuwasi suka ce ya rasulallah ai kana zarkewan azumi shi manzon sama kuma yana yi har yayi na kwana uku ma ya yi azumi da dare ba zai ciwo ba zai sha ba har gari ya waye ci gaba da azumi gobe ma ba zai ciwo ba zai sha ba har gari ya waye ci gaba da azumi kwana uku a jere yana azumi kuma bai yi sahur ba bai yi buɗe baki ba bai ci komai da jere ba manzon sama yana yi sai suka ce ya rasulullahi ka hana mu kuma alhalin kai kana yi ma na wannan magana innaka tuwasi kai fa kana yi ba mu ma za mu yi ala sai ce inni lastu ka hayatikum ani ba irin kuma ne. ina da bambanci da inni abitu yud'imuni rabbi wa yasqini ni kan fa na kan kasance ubangiji ta ala yana ciyar da ni yana shayar da ni asalin ubitu ina kwana amma nan ba kwanan ake ba don da ba ta da fara da kana da abaha da asbaha da amsa dukkanin su an suna zuwa da ma'anan ya kasance kawai ya kasance kare cewa kowanne su da fassaransa kuma da zalla so da haka ni fa na kan kasance ban cin ba ban sha ba amma Allah ya ciyar da ni kuma ya shayar da ni kaga ba daidai nake da ko ba yanzu kai kawo baka ci abinci ba zaka ji yunwa manzon sa sallallahu ko sai wani bai ci ba kuma bai ji yunwa ba sai imamu nawawi ya fassara hadisi yace ma'anahu yaj'alu fi quwwata man akala wa shariba Allah ta'ala yana sa min karfin wanda ya ciye sha domin da za a ce Allah yana ciyar da shi ne da rana ya shayar da shi shi yasa shi yake zarkewan azumi sai da zai zama bai azumi ba kenan ba in dai yana cin wani abu to zai zama bai yi azumin ba to kaga ba wai ci ba yana nufin ana bashi abun ci shi ko ai ci ko bashi abun sha ya sha bane a'a Allah yana bashi karfin wanda ya ci ya sha gobe ma ya sake wayan gari kuma ya samu karfin wanda ya ci ya sha bai da bambanci da wanda baya azumi to kuma kowanne ku ne haka yana azumin kuma ya zama sa kamar wanda baya azumi yake ku ba iri na bane ni ba irin ku bane Allah yana ci da ni ya sha da ni ma'ana yana bani karfin wanda ya ci ya sha ko karfin ci da sha malamai suka sake ƙarin bayani suka ce ma'anar wannan saboda manzon sama koyaushe cikin ganawa da Allah yake to ganawa da ubangiji subhanahu wataala da yake ya dauke masa tunanin ci da sha sai har ma abin nan gari abin nan rana ta faɗi ma shi ba jin wani abu saboda yana ganawa da ubangiji subhanahu wataala har gari ya waye yana ganawa da Allah washe gari a wuni kawai shi wannan abun ya dauke masa tunanin ci abinci ballanta na wannan tunanin ya dame shi shi yasa sai yake sai zama da ƙarfinsa to haka nan shi ma yanzu shi wanda ba ma yake azumi na awa goma sha biyu misali da wanda yana wasu sungullansa kuma yana azumi baya tunanin ma ci da sha da wanda kuma shi yake ta tunanin har yanzu ba ban ci abinci ba azumi nake banci ba ban sha ba ai wahalan su ba ta zama ɗaya ba wanda ya sa a ransa bai ci ba bai sha ba yana hararo lokacin ci ya sha to shi fi damuwa da yunwa da kishirwa amma wanda yake harkokinsa sai ga shi bai damu da wannan ba ko da harkan duniya ne lantana a ce kana na lahira ko kana ganawa da ubangiji ta'ala misalin wannan da za a ce gari ya waye baka komai har karfe sha ɗaya baka karyawa sai kai ta tunanin ban karyawa ba ban karyawa har a zahara har la'asar yau ban ci abinci ba wannan abun sai ya dame ka amma inda azumi kake yi dama baka sa a ranka ba sai ka gama niman ba ta dame ka wakila sai can a ƙarshe da yamma sai ka fara jin kishirwa da niwa saboda a lokacin ka fara hararo ka kusa ka ci abinci ka kusa ka yi buɗe baki to wannan tunanin sai tar maka da niwa sai tar maka da kishirwa wani misalin daban da za a ce za ka karya a gida sai ka fito ka buɗe shagonka babu wanda ya zo sayan kaya har azahar za ka ji yunwa ta matsa maka Ga shi ba ciniki kuma sai ka ji yunwa ta matsa maka kuma kana son ka ci abinci har azara ba wanda ya zo sai kayan ka babu kwastoma kana ta tunanin fa ba ciniki sai ka ji yunwa tana damun ka kuma dole za ka cire kuɗi ka je ka saya amma inda tun daga fitowanka aka zo aka yinyame ka ciniki wannan kawo wannan ka ka kuɗi wallahi baka san lokacin da azara za ta yi ba za ka kai la'akar ma baka jin yunwa ba duk yan kasuwa sun san wannan karfe hudu kai ka manta ma cewa baka ci abinci ba saboda me saboda kuɗi kake karba za ka ce yawa ah, wallahi jin wa nake ji ko nawa? to kaga kenan akwai abun da ya ɗauke maka hankali ne shi yasa sai ka manta da ci din ma kawai idan ga gaba ne in kusomi suka yaye kawai sai ka tuna a ah, ni ba man ci abinci ba kai ku je ku nemo min abinci lazar ta yi lokacin an kusomi sun dan abun nan to wannan shine galibi ko da zaka ji yunwan ba ta kai ta kawo ba ba za ta dame ka ba ma saboda akwai abun da ka karkasa a gaba amma in kana tunanin abun to sai ya dame ka to shi yasa halin yan adam haka ne wanda ya dauki cin abinci wani abu ne to zaka ga ya fi damuwa da cin abinci yunwan sai ta ga dinga damunsa saboda in gari ya waye shi tunanin sa ya za a yi ci ko ya sha to kuma zai ga ganin wata dame shi ta addabe shi wanda kuma ya kau da kansa daga cin abinci shi bai dauki cin abinci wani abu ba sai kuma ba bata dame shi ba sai kaga samci bai ko zai ci ma kawai zai ci ne amma ba wai irin ya matsun nan ne ya shiga damuwa ba a bai sa abun a ransa ba misali ne gaba ya talaka da mai kuɗi shi talaka ba da kuɗin yan abincin tunanin to yanzu da rana in ta ya zan yi na ci abinci ba ni da kuɗi sai ka ganin wata na damunsa in dare ya ya zan yi na ci sai ka ganin wata dame shi shi ko mai kuɗi da yake da kuɗin yan abincin sai ka ganin wata ba ta dame shi ba saboda duk lokacin da ya tashi zai iya saya ko da zai ji ta ba mai tsanani irin ta talaka ba sai ga kawai dai sai abun da sai ka sai wani dan kwaɗayi kwaɗayi haka to sai ga kawai zai zo ya ci abincinsa ko da lokaci ya kure masa bai damu ba sai kaga ya kai karfe goma sha ɗaya bai karya ba ba da damuwa ko sha biyu ma amma wani ya kai karfe takwas bai karya ba saboda yana tunanin karyawan sai kaga abun ya dame shi har karfe goma bai samu abun da zai karya wani shi to duka wannan tunani ne yake ƙara maka wa'annan abubuwa ne in akwai abin da kake tunani ba wannan ba to zai rage maka jin yunwan da kuma jin kishirwa to shi yasa manzalar sa sama shi kullu yana cikin ganawa da ubangiji da Allah. yana sauraron wahayi yana karantar da sa ya zai kina wannan abu ya faɗa ya kina wannan ya za a gyara kaza to sai ka gama yunwan ba ta ba ta damunsa sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace Allah yana ciyar da ni yana shayar da ni ma'ana yana yana ɗauke min tunanin ci da sha sai kuma ya bani ƙarfin mai ci da sha to ku kuma ba haka kuke ba saboda haka ba za ku yi azumi na tazarce ba kawai in kai da asuba ai da da da ba kawai kai buɗe baki kuma buɗe baki ma na son kai da wuri kuma yadda zuwa hadisi ta zalu ummati bi khairin ma ma ajjalu al wa akharu as-suhur al'umma ta ba su gute ba suna cikin alkhairi matukar sun wato gaggauta buɗe baki sun jinkirta sahur za ku zama karkarce cikin alheri kenan wanda da zarar rana ta faɗi ya sha ruwa shi ya fi alkhairi akan wanda sai bayan magariba ya sha ruwa na wanda sai bayan sai bayan isha duk dai saboda in Allah ya maka rungumi ya maka sauki to ana son ka bi sauki inna Allah yuhibbu an tuta rukhasuhu kama yakrahu an tuta ma'asiyahu Allah ta'ala yana kin wato yana son in yi rungumin abu ka bi rungumin kamar yadda baya son ka saba masa kamar yadda baya son ka saba masa Kamar kama ya karahu an tuta ma'asi to shi yasa sai aka ce buɗe bakin ma ka yi shi da wuri kuma sahur din aka ce ka yi ta tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur akwai albarka a cikin sahur kaga ana faɗi faɗitar da kai kai abun zai amfana ba amma kuma ana ce maka akwai albarka a cikin sa menene albarkar sahur idan kai sahur da rana zaka ji baka da matsala wannan albarkan tana binka baka tunanin a'a yunwa ko wani abu amma in baka yi sahur ba ka makara tun karbe ta aka cewa wallahi ban yi sahur ba kana tunanin baka yi sahur ba sai ganin wata ta damun ka tana ta damun ka kila ma wanda ya sahur din ya je ya juye abincin gaba ɗayan sa a bandaki ba komai a cikin zamaki shi ba da kanka saboda ya yana shi bai da matsalan bai yi sahur ba kuma ko da dan kadan zaka tashi ka ci sai kaga albarkan sa yana yana binka to saboda wannan dukkanin sa tausayawa al'umma ce tausayawa al'umma sannan su ma da ya yi wisal kuma ya hana a yi wannan shi yake nuna khususiyar sa ne wato abu ne wanda wato yake bance shi shi kaɗai ne mai duk abin da ya yi kuma ya hana a yi to shi a haƙƙinsa abin nan halal ne ko mustahabbi ne ko wajibi ne kai kuma a haƙƙinka haramun ne tunda ya hana ka kaga na ka ce na ha ya hana kaga kenan yin azumin haramun ne duk da akwai sabani wasu malamai sun ce zaka iya yin na kwana biyu na kwana uku ne ba za ka don ya gwada da sabansa suka ce za su iya za ku iya ba za ku iya ba za mu iya suka yi na farko aka wuce aka je aka yi na biyu suka wuce na uku sai suka kasa yi ce to ba na gaya muku ba na ce muku bara ku yi ko suka sha to so su malamai suke ganin za ka iya yin na kwana biyu amma dai abin da ya fi karkai kai buɗe bakin ma ka yi shi da gaggawa sabbi wannan rungume da ubangiji ta'ala ya yi maka to wannan shi yake nuna mana akai ba kowane aiki ne in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi shi za a yi koyi da shi a ciki ba akwai ayyukan da ba a koyi da shi saboda khususiyarsa ne khususiyarsa wato ya keɓance shi kawai ita ko khususiya dole sai akwai dalili in kaje wannan abu ya keɓanci manzala sa suna shi kaɗai to me hujjanka amma in babu dalili na cewa shi kaɗai aka aka bawa dama yi wannan abun to kuma zai zama za a yi koyi da shi domin umumin fadin ubangiji ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun A yi koyi da manzon Allah kaga ka ayyukansa sai zama wato abun koyi ne in ji ba khususiya ba kuma duk wanda ya da'awan khususiya fa alaihi dalil dole ya kawo dalili idan baka kawo dalili ba ba za ka ce wannan ya keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi misali ya auri safiya abin nan eh, fajala iska ha sadaka ya yanta ta yancin ta shine sadakin ta sai ka ce to ba dama ka yanta baiwa ka aure ta ka sanya yancin ta shine sadakin ta wannan khususiyar manzala sun san ya ce a ta sai an samu hujja tunda ba dalili to mutum yana da baiwa zai iya yanta ta ce yancin da namikin shine sadakin ki kuma ya aure ta domin za a kaddara inda sai da ita za a yi za ta yi dubu ɗari shikenan yanzu dubu ɗari ne sadaki dubu ɗari ne sadaki to amma duk inda aka ce maka su sama ya keɓanta da kaza to wannan abun akwai hujja ne akan sa misalin sa kaman wannan zarkewan azumi kaga ya ya yana yi kuma ya hana yi. to hana yin shi kenan ya keɓance shi misali na biyu kuma kamar kamar auren mace da ya hala ya halatta ya auri mace babu wali babu sadaki babu shaidu wannan shi kadai ne shi me dalilin sa fadin ubangiji ta'ala wa mra'atan mu'minatan in wahaban nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin manzo Allah ta'ala ya ya halatta maza sama ya auri mace mumina idan ta bawa kanta manzo Allah sallallahu ce wahabtuka nafsi na bawa kanta kai ita ce ba wani maganan wali kanta ta bawa kanta kuma ba sai ya bada sadaki ba kuma ko ba bashi wannan an bashi wannan daman Allah ta ce wannan kai kadai ne banda sauran muminai sama a kisan auratayyan da manzo Allah ya ko ba a samu irin wannan din ba wanda bai bada sadakin ba ya bada sadakin kuma amma dai an ba shi dama an ba shi dama zai yi zai zai zai iya yi to kaga wannan akwai hujja ne inda a ce babu hujja shi shi yayi hakan ba ba a ce shi kadai bane to da sai zama na ya halatta ka wuri mace ko da sadaki ko babu ko da wali ko babu to amma me shi yayi sai aka ce shi kadai ne kaga an nikahu bil hiba kenan na baka kai na yace na aura kenan aure yayi ko kuma ba wali zai iya yi an halatta masa kai kuma aka ce maka ayyu mamra'atin ankaha nafsaha bi ghairi izni waliha fa nikahuha batilun fa nikahuha batilun fa nikahuha batilun hasa uku duk matan da ta aurar da kanta ba da izinin waliyin ta ba auren ta bacicce ne auren ta bacicce ne auren ta bacicce ne har guda nawa har sau uku to zaka duk auren da kai ba a wali tsakaninka da mace wannan kaman daduro kawai kuka yi babu magana ba wannan ba aure ba ne haka nan da kuma an halatta masa ya auri mata sama da hudu sama da hudu shi yasa ya haɗa tara auri guda guda tara ya auri mata goma sha amma tara ya haɗa su sha uku ya aura ya saki biyu bai tare da su ba sannan ya haɗa tara biyu suka rasu kafinsa ya rasu ya bar guda tara dukkaninsu suna haɗe duk matansa ne so da ubangiji ta lati ya ayyuhan nabiyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurakum ya kai manzo sama mun halatta maka duk matan da ka aura inda ka ba su sadaki so da ka kaga mata tara din gaba daya halal ne Allah ya halatta masa ne shi yasa haka to me yasa kai ba za ka yi koyi da shi a wannan ba saboda ghilanu taqafi lokacin da ya musulunta yana da mata goma ne su ma kawai sai suka musulunta kaga da hudu suka musulunta ba iskali sai goma suka musulunta gaba ɗaya kaga duk matansa ne dan idan mace da miji suka musulunta ba sai an sake daura aure ba wancan auren yayi ko a lokacin suna kafirai suka yi shi to da yazo ya musulunta kuma ga matansa goma sun musulunta manzon sama sai ya ce masa iqtar arba'an minhunna wa farik baqiyahunna ka zabi hudu daga ciki ka yi sauran a sai manzon sama shi kaɗai ne yake iya inda ya halatta da kawai suka sakafi sai a ce kawai nan an halatta maka su su kaga wannan khususiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kaga ayyukan manzala ta sama akwai kususiya akwai wanda ba kususiya wa manzala ta sama yi babu wanda yake na haramu manzala sama ma'asumi ne ba aikata haramu sai dai zama kai haramun a wurinka amma wajensa kuma halal ne saboda haka in har ya zama halal a wurinsa kai kuma wurinka haramun to sai ka kawo dalili amma haka kawai mutum ba zai ce a wannan kususiya sa ne a to ina dalilinka ina dalilinka don kususiya su ne kaɗan manzala sama an aiko mana shi don mu yi koyi da shi ne shi sa ayyukansa nau'i nau'i akwai wanda in kai koyi da shi ibada ne za a baka lada akwai wanda in kai koyi da shi haramun ne ba za a baka lada ba akwai kuma wanda alhaki za a rubuta haka wanda kai koyi da shi halal ne ba lada ba alhaki wanda za yanda yake haramun shine abin da yake na kususiya kamar yadda muka yi misali gashi ibada ne amma kuma shi kaɗai ne akwai kuma wanda in kai koyi da shi za a baka lada kamar sauran abubuwa irin su salloli irin su aikin haji da sauransu kamar sallan ma an samu ya yi nafila bayan sallar la'asar kuma ya haɗe yin nafila bayan la'asar to kai bi halatta kai nafila bayan la'asar sai wannan khususiyar sani abin da ya shafe shi ne amma duk wanda ba irin wannan ba in ibada ne to ya ya halatta kai koyi da shi sai dai malamai sun yi sabani wajibi ne ko ba wajibi bane in ya aikata abu ba fa umarnin sa ba umarnin sa tabbas wajibi ne sai ka samu hujjar da ya nuna ba wajibi bane saboda falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim saboda haka umarnin sa dole ka bi amma na nufin aikin sa wanda babu umarni kuma kawai ya aikata abu kawai sai mu ce to akwai wanda ke bance shi kai bai halatta maka ba akwai kuma wanda in kai shi zaka samu lada wajibi ne ko mustahabi mustahabi ne zance mafi inganci ide ba a samu umarni ba saboda dole zai zama ibada amma kuma ba zai zama wajibi ba saboda asali ba abin da waje ba akan sai abin da dalili ya tabbatar to kuma babu dalilin da ya tabbatar in aiki ne kawai ya tabbatar da wajibi ne sai sa idan zaka yi kabbaran harama in kai ka ce ka daga hannunka ka Allahu akbar to daga hannun shi musabi ne ba ba ne, duk malai sun yi jima'i saboda ba a samu umarni da yake ku daga hannu in za ku yi kabbara harama amma kabbara harama kuma wajibi ne sunan manzo manzo sama ya ce wa tahlilu hatta takbir warware ta kabbara ne kuma ya koya al-musiu abuna haramanta kabbara ne wa tahrimu wa tasmi kuma ya koya wanda bai iya sallah ba yace in ka fuskanci al-qibla kai kabbara kaga akwai umarni abin nan a cikin sa in ko wannan kenan ko kuma ya zama abu ne wanda ya aikata shi al'ada ba ibada bane al'ada ne to kai ma sai zama halal ne kai amma kar ka mai da shi ibada kamar me kamar ya kamar sanya tufafi irin kallan tufafin da manzon sama ya sa a lokacin a lokacin sa a zamanin sa da zai zama ibada ba saboda ya samu larabawa suna sa irin wannan kayan ne shi ma ya sa misali ya tsaura zaniya ya yafa mayafi so ba za ka zo yanzu ka ce za ka ɗaura zani ka yafa mayafin an tambaye ka ya haka sai ka ce wai ka ɗan baka sunna ba a sai baka san sunna ba ka yi shigan mata dai ka shigan mata kaga yin ba aikin haji ne ko umra ba <laughs> ka da yake wannan ibada ne kaga sai a ce ka yi shigan mata kuma kai koyo da mata ba ya halatta to amma idan kana garin da a al'adansu ɗaura zani ake yi to ba za a ce ka aikata rabo ba ko ba za a ce ka aikata sunna ba amma indonesia sai kaga namiji ya daura zanni malaysia haka somalia sai kaga namiji ya daura zanni mata kuma ba su ba ka daura zanni riga da wando suke sawa to wannan al'adan su ne hadan ne amma a nan in ka mana mu kuma al'adan mu mace ne kawai take daura zanni ta fita in ka daura ka zama dan daudo haramun ka aikata sai ka shiga cikin la'anar Allah la'anar Allah المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال الذين ماتا ما سكو mata ما maza masu ماتا ده da ما masu كويون ماتا to saboda haka kaga kalan tufafin da maza suna ya daura a al'ada a lokacin irin sa ake shi yasa ya sanya shi haka nan rawani maza suna ya sa rawani saboda laraba suna sa rawani a wannan zamani a yanzu ya halatta ka sa tunda manzon Allah ya sa ya halatta ka sa amma karka ce sunna ne sa rawani a al'ada ne sai dai sifa ce ta kamala in ka sa matsayinka da limamin juma'a za ka ƙara kurjini amma kar ka tabbata shi ka ce kar ka sunanta shi ka ce sunna ne so sa rawani to wani kalar rawani wani iri ko wani ko wani da al'adan su irin yadda suke sa suke sa rawani su sannan akwai abin da ya aikata shi jibilla wato yadda Allah ya ɗabi'ance shi dama dole yi wannan abun Ko shi ma ba zama ibada amma ya halatta ka yi shi kai lalura ne ma kila ka yi shi kamar bacci manzon Allah yana bacci yanzu Allah za a ce bacci sunna ne a'a manzala sama yana cin abinci yana yana jin yunwa ya ci abinci yana jin kishiwa ya sha ruwa cin abinci sunna ne ko shan ruwa har na ma suna yi wanda ba yi ba amma al'aka akwai siffan da manzala sama ya zo da shi na sanya tufafi in ka sa wannan siffan ka ka dabbaka sunna kamar siffa kamar a ce karka karka bar tufafin ka ina jan kasa karka sa jan jazur ka sa fari wannan kaga siffa ce sannan abin da ya shafi ci sai a ce ka ci da hannun dama ka yi bismillah ka ci ka ya guda musabbillah kul bi yamini ko kul ma yalika manzo ya kora ya karanta amru bin Salama ya koya masa wannan sunna sai in ka tabbaka wannan sunna sai ya zama me ka samu lada ta wannan bangaren ko ka kasa cikin ka uku kashi ɗaya abinci kashi ɗaya numfashi kashi ɗaya kashi ɗaya ruwa kashi ɗaya numfashi ya kafi ibn adam al-qaimat yaqimna sulba fa in kana ma la tafassusu li ta'amihi wa sulusun li sharabi wa sulusun li nafasi kaga in ka ka dabbaka sunna ko ka ci da yatsu uku kawai don karka ka ci da yawa sai a ce sunna ne ko ka dan tsuguna ka dan matse cikin ka lokacin da kake ci kana dan sunkuyawa kaga zaka ga ka koshi da wuri sai a ce to wannan siffan kai sunna ne don karkaci da karkaci da yawa kun fahimta sabani wanda zai zai zai bude cikin sa ka ta kababuwan sa a gaba kaga shi halal ne abun da amma ko bai dabbaka sunnan cin abinci ba to irin wannan sai dai siffofinsu su zama su zama sunna ko ruwa kar kai numfashi a cikin ƙwaryan ruwan ko ana son kai numfashi uku ne in ka sha ka sha sai ka cire sai kai numfashi ka sake sha ka cire ka sake sha sai kai numfashi kaga wannan daki dakin da ka bidin wannan tsarin shi kuma sunna ne amma shan ruwa ba za a ce masa sunna bane mun fahimta sai kuma buɗe baki shi kuma wani lokaci aka sa aka ce to ka ci in ka ci ka ɗabbaka sunna in ka wuce wurin ko baka ɗabbaka sunna so amma akan kansu irin wayannan abubuwan da jibilla ne in ka gaji ka huta manzo sama in ya gaji yana hutawa sai ka gaji ka zo kana hutawa aka ce me kake kace sunna a'a wanda ai dabi'ar ka ne ta saka haka inda Allah ya halitta ka ne in ka gaji kana bukatan hutu sai dai in baka in baka samu ba amma ka zo ka gida kan gado ko ka bude AC kana shan iska kana hutu ka ce a sunna nake dabbakawa a kana dai shan iska kana dai hutawa mun fahimta to akwai kuma abun da ya yi shi wafukan dacewa ne kamar yana cikin tafiya sai iso gindin wata bishiya sai ga tana da inuwa sai ya zauna ya ce bari in ratse in huta a gindin bishiyan nan to ba za ka ce kuma in tafiya ta kama ka za ka tafi makka ko wani gari ko ɗai ce to bari in huta wannan bishiyan manzan sama ya huta a gindinta bari in huta a gindinta in ɗabbaka sunna a'a ya halatta dai ka huta amma huta a ta ba sun da ne. don ta dace ne da wata bijiyar ne daban maza Allah ya biya gaji yana bukatan hutu zai tsaya ko kuma ya shiga garin Makka hutu ga watan Zulhijja lokacin da zai aikin haji to ba za ka ce sunna ne a shiga garin Makka hutu ga watan Zulhijja ba kowa duk alhadai su shiga a'a wannan ta dace ne ko tsaye ga Zulhijja kaje ko a cikin Shawwal ma kaje ko Zulqa'da ko takwas ga Zulhijja ko tara ga Zulhijja duk ɗaya ne to irin wa'annan dukkaninsu ya halatta a yi su wasu za ka samu lada wasu kuma halal ne akalli shai dai duk abin da maza sama yayi in ba kususiya ba ne to halal ne don ba a aikata sakon Allah halal ne kai koyi da shi in kuma ya keɓance shi ne to kai abin kai ka aikata haramun ne amma shi kuma ya wannan abun halal ne a wurinsa ko ibada ne ma zai samu lada amma ayyukan maza sama gaba ɗaya babu ne yawa babu ne yawa sai dai a ce wannan ya keɓance shi ne karkari shi yasa shafuddin umrudi da waƙi abin da wannan ya faɗa me sunansa abdulmalik aljuwaini imamul haramain ababul afal yace afqalu taha sahibi shari'a jami'uha mardiyatun badi'a wa kulluha imma tusamma qurba fata'atun aula fafilul qurba min alkhususiyati haythu qama daliluha ka waslihi as-siyama wa haythu lam yakun daliluha wajab وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا وأما ما لن يكن بقربه يسمى فإنه في حقه مباو وفيله أيضا لنا يباو وإن أقل, وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فيل قد فئل وما جرى في أصله وما جرى في أصله ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع فذاك أقول أيكم ما زال سمع تبا أبو يرداني أن يددسوا in yi aiki ko ya zama ibada ko ya zama ba ibada ba idan ibada ne ko ya zama ta keɓance shi shi kaɗai yake yi ko kuma ya zama kowa zai iya yi wanda kowa zai iya yi ko ya zama wajibi wasu ko sun ce sunna ne zan cewa fitar inganci sunna ne musahabi ne eh, in kuma abun ba ibada ba ne idan ya aikata shi a haƙƙinsa halal ne mu ma a haƙƙinmu halal ne idan wani magana a gaban manzon Allah sai da yake dan me yasa wannan maganan ba to kamar ma manzo Allah ne ya yi ta idan ta al'ada ne ya halatta kai wannan magana idan ibada ne kuma ya zama ibada kuma ya dago daga ruku ne yace hamdan kaseeran tayyiban barakan fi sai zama sai zama ibada hiran da yake da sahabbansa kuma kaga magana ce ba abin nan hiran ta duniya sai zama ya halatta tunda an faɗa a sa bai ce haramun bane idan abu aka zo aka aikata abu a gabansa bai hana ba to ya halatta wannan abun in ibada ne ya zama ibada kamar yanzu an ci gamo a gabansa bai ci ba bai ce kar a ci ba me yasa baka ci bai ce fa inna laysa min dami qawi fa inni ajidu nafsi a'afu manzon ya ce mutane na al'adan garin mu ba a cin zamo, ina iyaman zamo. amma sai bari aka ci to kaga cin sai ya zama halal an ci doki a gabansa bai ci ba yasa aka zudda naman jaki yace halal haramun ne amma doki kuma ya bari aka ci amma bai ci ba to tun da ya bari aka ci doki ya halatta a ci naman doki amma da bai ci ba kuma ya nuna bai nuna cewa haramun ba ne inan da kaci da karkaci dutse ne sai sa cin naman doki ba sunna ba ne na na na abun nan na saniya da akuya ma ba sunna ba ne da na kaza wanda aka yi tifaki halal ne bare wanda aka yi sabani in kaga dama ka ci in kaga dama ka bari idan al'adan garin ku ba a ci ka ci aka zo aka yi ta ka aka kama ka ka daure ka kai ka jawa kanka yawa don neman suna ne ko ba haka bane neman suna ne a ce ya ci doki yana so ya nuna yana da ilimi ko wani abu so kaga in nama kake so kila na na saniya ya fi daɗi ko na kuya ya fi daɗi kuma ya fi sauƙi in da ka saya so saboda haka ba ba ba ba, ba sunna bane to wannan su ne ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi na gaba wa an abi qatada al-harith ibn rabi'in radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمتي على أمه متفق عليه وانا حديث شما بخاري ده مسلم سكر ويتوشي إن كنت حديثي وأن أبي قتادة لقى أبو قتادة شيني الحارث بن ربيعي سنة سكينة رضي الله عنه ألا دلشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi ya ce inni la aqumu ila salah ni nakan tashi zuwa ga sallah wato nakan tsayi da sallah wa uridu an utawwila fiha kuma ina son in tsawaita sallar ne wa sabaina doguwan sallah amma fa asma'u fa asma'a buka asabi sai in ji kukan yaro ka san mata suna zuwa masallaci kuma akwai yara to sai ji yaro yana ta kuka yace fa atajawwazu fi salati sai in takaita na, shine fa atajawwazu sai in takaita sallan maimakon da ina son na yi doguwar kira'a sai in gajeruwar kira'a dogon ruku'u da sujjada sai in gajeru me yasa karahiyat an ashqa ala ummi domin kai in matsa wa mahaifiyarsa tunda in yaro yana kuka aka tsawaita sallah ita Allah Allah take a gama don ta je ta ba ɗanta nono manzo Allah sai sama sai takaita domin a gama da wuri kaga wannan ma tausayawa al'umma ne yasa idan kana jagorancin sallah mutane suna rana to sai ka takaita sai ka lura da maslaha ko kuma ya zamana ana ruwan sama misali sallan juma'a kana sallah ana ruwan ana ana ana ruwan sama idan huduba ne sai ka takaita in an zo sallah ma ka takaita sallah amma ba ana zubda ana ta ruwa kamar da bakin ƙwarya mutane suna kan titi sai kuma kana cikin masallaci kana jin ruwa kuma sai ka kawaita ka ja doguwar kira'a ko shakka babu wanda ka cutar da mamunka inda manzon Allah ne sa da bai zai tsawaita ba yasa wani limami da yayi yana ana gamawa mamu suka ca a kansa kamar da su buge shi kamar da su buge shi saboda me saboda ya cutar da su haka in ana tsananin rana shi ma sai ka takaita kira'a huduban ma ka takaita ta domin me domin ka tausayawa al'umanka wani da ya tsawaita huduba duk a garin na aka yi na wannan yake gaya muku a jimeta ya tsawaita huduba awa ɗaya da wani abu ga rana ana tashi da aka ce son mu ana tashi mutane suka dinga faduwa kawai da yawa mutane suka faɗi tun daga ranar ba a sake bashi ba sake bashi ɗanin limancin juma'a ba ma ɗanawa yake yi <laughs> sake dakatar da shi saboda kaga wannan ba ba ba maslaha ce amma ce gari kuma da wata juma'a da ta zo kuma sai zo yana kare kansa kuma wa ai ya sani ya san sakaitawa sunna ne amma akwai hikiman da yasa ya tsawaita akwai hikiman da ta sa na tsawaita wai na zai gamsar da mutane kuma wai akwai wata hikima da shi malami ya sani ba lalle kai ka sani ba so da haka akwai hikiman da malamai suka sai sa na tsawaita to ka zo ita mutane na faduwa kuma kaga babu hikima a ciki ai ne hikima ne to da manzon Allah ya sa sama kaitawa zai yi shi yasa addinin nan addinin rahama ne manzon Allah ya sama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dun tausayawa al'umma aka aiko manzon Allah ya sama to kuma kar ya zama baka tausayawa baka tausaya al'umma wannan hadisi yana nuna manzon sama mai tausayawa al'ummar sa ne shi yasa ranar kiyama zaka je na ummati ummati al'umma ta al'umma ta har sai an bashi ceton al'ummar nasa kafin hankalin sai kwanta kamar yadda zuwa hadisin shafa'a hadisin ceto hadisi na gaba wa an jundub bin abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man salla salata subh fa huwa fi zimmati llah fala yatlubannakum allah min zimmatihi bi shay fa innahu man yatluhu min zimmatihi bi shay'in yudrihu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi wani hadisin daga jundub bin abdullah radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ta sama yace man salla salata subhi duk wanda ya sallan asubahi fa huwa fi zimmatillah yana cikin amanar Allah yana cikin amincin Allah da lamicewan Allah Kar ka kuskura ka taba shi fala yatalubannakumullahu min zimmati bi shay kada Allah ya neme ku da wani abu na lamuninsa ya lamunce wani ya bashi amana kai kuma ka zo ka masa ta'addanci Allah ta'ala sai ya tambaye ka ranar kiyama ka kuskura ka taba wanda ya sallan asuba fa innahu man yataluhu min zimmati domin duk wanda Allah ya neme shi bi shay'in doni aw min zimmati daga lamuninsa da amanansa ya zama ya ci amanan ya ce ta wannan dokan ya cutar da wanda ya sallan asubahi yudrihu ubangiji ta'ala zai riske shi sun mai yakubbuhu sannan ya kifar da shi ala waje a kan fiskan safinari jahannama a cikin wutar jahannama duk wanda ya taɓa wanda ya sallan azuba a masallaci Allah zai kifar da shi a cikin wutar jahannama a kan fiskan sa taka-taka wanda shi zai nuna maka mahimmancin sallan asuba mahimmancin sallan sallan asuba kuma dukan wanda ya sallan asuba ba mutum ne wanda zaka walakanta ko ka zudda jininsa ko ka taɓa shi ba eh, duk wanda ya taɓa musulmi masu sallah sallan asuba to akwai tsaka akwai tasa tsakanin su da Allah subhanahu wataala Allah ta'ala zai kama shi wani abu ya faru da sayyidina Umar sayyidina Umar yana sallan asuba aka kashe shi makiya Allah suka kashe shi yana cikin sallan asuba da cewa kafiri ne wanda ya kashe shi Abu Lulu atal majusi kaga ya taba wato ainihin zimman Allah ya taba ainihin wato lamunin Allah to amma take aka kewaye shi aka ainihin kashe shi sannan wanda yake shi ya kashe kansa shi wanda ya kashe sai na ali shine aka sa shi a kango aka kewaye aka kewaye shi abdurrahman bin mujjim sannan aka na kashe ma jafar shi ma yana sallan asuba kamar yadda aka kashe sayyidina sayyidina umar aka zo yana cikin sallan asuba aka kashe shi wannan mutane mun tabbata ubangiji ta'ala bai zai kyale su ba Allah ta'ala shi ya san wani irin mataki ya dauka ya dauka a kansu don manzo sama ya ce duk wanda ya taba wanda yake sallan azuba to ya taba amanar Allah Allah ta'ala bai zai kare shi ba ko shakka babu Allah ya musu hukuncin da ya ga dama ya yi musu sawa'un an gane su wani ne suke wannan ta'addancin ko ba a gane ba amma dai sun gamu da gamon su suma sun gamu da gamon su to ballanta na wanda suke zuwa suna ta da bumabumai a cikin masallatai ana sallan asuba ko ana sauran salloli kaga ba ɗan ta'adda irin wannan mutane suna sallah suna ibada ka zo ka tar musu da bom ka kashe su ko ka buɗe musu wuta kuma da sunan addini abin da ya fi ma ba da haushi shi ya zama da sunan addini ba da sunan ta'addanci ba to duk wanda ya haka zai gamu da Allah subhanahu ta'ala wannan hadisin yana nuna mana mahimmancin sallan asubahi da kuma cewa duk wanda ya sallan asuba bawan Allah ne mutumin kirki duk wanda ya ta a masallaci a cikin jami'i ba abin da za a taba bane hadisi ya inganta a cikin sahih muslim da bukhari da muslim ماذا sama ya ce ولو يعلم الناس في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه da mutane za a ce yau سامو دامن su samu daman su kira sallah ba su samu daman sahun farko ba an yi do sai aka ce to sai dai a yi ƙuri'a da sun san mahimmancin kiran sallah da sahun farko za su yi da a yi ƙuri'a ɗin ko za ka samu ka kira sallah ko kuma ka shiga sahun farko sai ce walau ya'lamuna ma fi tahjiri lasabaqu ilai da sun san muhimmancin sammako a sallah ka zo da wuri a sallah da sun yi rige rige zuwa ga sammako a sallah walau ya'lamuna ma fi al'atmati was-subhi la'atawhuma walau habawan da sun san muhimmancin zuwan sallan isha jam'i da sallan asubahi manzo sun yace da sun zo ko da suna rarrafe ko da jangin da sun zo saboda muhimmancin zuwan sallan sallan asuba shi yasa sallan da tafi kowace nauyi a wajen munafukai ta ce sallan isha da sallan asuba shi yasa kuma take da muhimmanci shi yasa da aka rasa sallan azhar sai ka ji abun da sauki amma ce baka samu sallan asubahi ba in kai mumini ne sai abun ya dame ka to da ka sallan asubahi da sallan isha salloli ne masu muhimmanci hadisi na gaba wa an ibn umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه هنا حديث دقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما ألا يجدسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول من ذلك تسلم آيات المسلم أخو المسلم مسلمي دم ومسلمين أقول يوم وانتكى سكان مسلمي دم مسلمين لا يظلمه باجي ظالم تيشي با لا براك ظالم تيشي دم وانك با إذا إذن أن ظالم تيشي كقامة تأوكيكو لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا إذن أن وانك إيوه يتكى قامة تأوكيكو to su larabawa ko hujja ma ba sa tambaya za su kawo masa ɗauki su da ka ba za ka zalunce shi ba wala yuslimuhu kuma ba zai miƙa shi inda za a zalunce shi ba ba zai miƙa shi wajen wanda zai zalunce shi ko kuma wanda wato ainihin zai cutar da shi ko ya miƙa shi zuwa ga abokin gabansa ba sannan ya ce man kana fi hajati akhihi duk wanda ya damu da bukatar ɗan uwansa kana Allahu fi hajatihi Allah zai damu da ya masa buƙata ku duba wannan abun mana ba shi mana duk wanda wato ainihin ya damu da damuwar dan uwansa yana son bukatar dan uwansa to Allah ko zai jibinci al'amuransa ya biya masa bukata wanda ko bai da hassada wa dan uwansa musulmi shi yake da wannan kana son ci gaban dan uwanka kamar yadda kake son ci gaban kanka kana ma iya kokari yanda bukatar dan uwanka za ta biya gurgudu yanda zaka iya to ubangiji ta'ala shi ma sai ya damu da bukatarka sai dinga biya maka bukatunka sai sa za ga wasu bukatunka suna biya albarkacin damuwa da damuwan ƴan uwanka albarkacin taimakon ƴan uwanka da kake wa man farraja an muslimin kurbatan duk wanda yayi wa musulmi bakin ciki farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmil qiyama Allah zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakin cikin lahira biha da sababin yayi wa dan uwansa musulmi da yana bakin ciki damuwa ta damu ɗan uwanka musulmi sai ka kai kokarin yanda zaka gusar masa da wannan damuwan gurgurdon yanda zaka iya to ubangiji ta'ala kuma sai gusar maka da bakin cikin lahira wa man satara musliman wanda ya rufa musulmi asiri yayi laifi wanda inda za a bayyana mutuncinsa zai zube sai kai shiru baka baka tona masa asiri baka masa nasiha satarahu Allah yawm al-qiyama Allah zai rufa masa asiri ranar al-qiyama Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan hadisi wato duk abin da kai na alkhairi wa dan uwanka musulmi ubangiji ta ala sai maka irin wannan saboda aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin wato ainihin ayyuka ne almuslimu akhul muslim musulmi dan uwan dan uwan musulmi ne wato dole ne ka ji a ranka cewa dukkanin musulmi yan uwanka ne in dai kai musulmi ne saboda Allah ta'ala riga ya hada yan uwantaka ta imani tsakaninka da su Saboda da ka dole ka ji kana son dan uwanka mumini wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd mumine maza da mumine mata shashin su masu jibintan al'amuran shashi ne shashin su masoya shashi ne kuma ko da suna kashe juna sai ya sa akwai fada a tsakanin su har yanzu dai akwai wannan yan wantakan bata gushe ba saboda ubangiji ta lati wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma idan jama'a guda biyu muminai suka nemi su kashe juna ko yi sulhu a tsakaninsu kaga aka ambace su mumine da wanda yake son ya kashe dan uwansa da wanda za a kashe dukkanin su ƴan uwan juna ne kuma dukkanin su masu imani Allah ta'ala a can gaba yace innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum mu'minai ƴan uwan juna ne ku yi sulhu tsakanin ƴan uwanku da wanda yake kisan da wanda ake kashewan dukkanin su ƴan uwan ƴan uwan juna ne wattaqullaha la'allakum turhamun ku ji tsoron Allah domin a tausaya muku sannan koda ya riga ya kashe ɗayan har yanzu dai da wanda ya kisan da wanda aka kashin har yanzu yan uwan juna ne ke sa ubangiji ta lati na amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi isa Allah ta'ala yake ya ku wanda kuka imani an wajabta muku kisasi. dangane da wayanda aka kashe duk wanda ya kashe wani da gangan to ya rama a bashi takobi ya rama ya kashe ɗan uwansa ya kashe wanda ya kashe masa ɗan uwa in ɗa ne ya kashe ɗa a kashe shi idan ba a kashe ba a kashe ba in ma mace ne ta kashe mace a kashe in namiji ne ya kashe mace ko namiji ya kashe namiji duk a kashe su to ban bangi ta lati faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka masa afuwa dangane da haƙin dan uwansa aka ce ah an maka afuwa yan uwan suka ce sun yafe maka ba za su kashe ka ba ka biya diya to fattiba'un bil ma'ruf wajen neman a biya din a bi ta hanya mai kyau wa dan ilaihi bi in zaka biya kai ma ka biya ta hanya mai kyau kaga aka ce min akhihi daga dan uwansa gashi ya kashe shi kuma aka ce dan uwansa ne har yanzu akwai yan uwan taka ta musulunci a abuna tsakanin su wani hadisin manzo sama ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayin Allah yan uwan juna bayin Allah yan uwan juna to daga cikin abin da ke nuna yan uwan taka. Eh, wannan hadisin ban fassara shi daidai ba wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama yan uwa ya ku bayin Allah ibadallahi nan ya ibadallahi ake nufi wato ya ku bayin Allah ku zama ƴan uwa ba na nufin ku zama bayin Allah ƴan uwa ba ai kana ba ta wasa ba ta nasaba ga sunaye guda biyu guda ɗaya take saboda haka ibadallahi ma'anansa ya ibadallahi ne zamu zo kan hadisi to idan kun zama ƴan uwa ko ba za ku zalunci juna ba ba za ka zalunci ɗan uwanka ba in dai akwai ƴan uwantakan a ku. kamar yadda ubangiji ta ala haramta zalunci ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu ya ku bayina na haramta muku zalunci na haramta kai na zalunci kuma na sanya zalunci haramun a tsakanin ku kar ku zalunci juna kar ka zalunci dan uwanka ittaqu zulma fa inna zulma zulumat yawm al-qiyamah ku ji tsoron zalunci zalunci duhu ne ranan ranar al-qiyamah kar ka zuce jini dan uwanka zalunci ne kar ka ci dukiyar dan uwanka zalunci ne ba da yardansa ba sannan kar ka ci mutuncin dan uwanka zalunci ne kuma sai ce inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun da jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a kanku ku ci wa juna ko ku zubar wa juna ko ku kashe juna duk Allah ta'ala bai yadda da wannan ba kuma yana kore yan uwantaka irin ta musulunci kuma idan ka zama azzalumi to ba za ka gama da duniya lafiya ba don Allah ta'ala ba barin zalunci duk azzalumai ubangiji ta'ala yana jarraban su kuma akwai addu'an ma azzalumi wanda za ta kama ka sai sa manzo sake cewa ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi ji tsoron addu’an wanda aka zalunta ba ta tasha maki tsakaninta da rasu Allah ya isan da ake jawo maka kawai ya ishe ka ka zalunci wannan ya ce Allah ya isa wancan ka zalunce shi ya ce maka Allah ya isa ina za ka gama da duniya lafiya wajen kana da iko shi zama ya ce la tazliman na iza ma kunta muqtadiran fa zulmu masdaruhu yufdi ila nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yadau alayka wa aynu lam tanami kai zalunci ko da kana da iko don zalunci zai kai zuwa ga nadama kai kana zuwa kai bacci ne amma wanda ka zalunta yana nan yana addu'a wani ma cikin dare zai tashi ce ya Allah ka min maganin wani Allah ka min maganin wani Allahu makfinihi bima shita Allah ka min maganin sa da abin da kaga dama sai kaga bala'i da masifo kawai suna hawanka saboda ka zalunci wani ata abuna atahza'u ubi du'a wa tazdarihi wa ma tadri bima sana addu'a kana wasa kana zaluntar mutane kana dauka addu'o'in su ba wani uba ne sai kaga addu'an ta kai ka tabaro masifa da bala'i suna hankali galibin mutane suna rasa kwanciyar hankali a rayuwarsu ta duniya da sababin wato munanan addu'o'i da bayin Allah suke a kansu kuma sababinsa shine zaluntar su da suke yi sai ma ba za ka zauna lafiya ba Tun da ka hana wani ya zauna ya zauna lafiya sannan wala yuslimu kar ya mika shi zuwa ga abokin gabansa ka san in ka mika shi za a zalunce shi sai ka tanga zaki ko ka ce gawa ne tangawa ne kashe shi zai yi ko dukansa zai yi ko kwace masa dukiyansa zai yi sai culi kamar irin su waye kenan informa ko informa tsinan da suke na masu kidnapping mutum yana cikin gari wai yana tuna wani yana mika shi a zo a kama shi sai wane lokaci kaza yake dawa lokaci kaza to ka sani cewa Allah ta'ala sai ya tambaye ka ranar kiyama wannan babu yan taka ta musulunci ga wannan duk wanda zaka tuna a ha'ince shi ko a zalunce shi ko a kashe shi ko a masa ta'addanci Kowa a kwace dukiyansa wallahi kai azzalimi ne kuma baka nuna ingantaka ta musulunci ba saboda haka abokinka shine wanda zai kiyaye maka alfurmanka wanda ba zai yadda a zalunce ka ba in wani na gaba da kai ma to yana gaba da wancan mutumin wani ne yace sadiqi man yuqasimuni humumi wa yarmi bil adawati marramani wa yahfazuni idza ma qitu anhu wa arjuhu li naibati zamani abokina masoyina dan uwana shi ne wanda yake raba bakin ciki na tare da shi in na shiga cikin bakin ciki to shi ma ya shiga cikin wannan damuwa din duk wanda yake gaba da ni yake so ya gaba na to kuma zai gaba da shi idan bana nan ina kare min mutunci na idan na shiga halin katani kai na rayuwa idan na zo zai bani mafita ko da dukiyansa ko da shawaransa ko da karfinsa wannan shine abokantaka kuma ita ce yan uwantaka ta wato ainihin musulunci saboda haka musulmi dan uwan musulmi ne ba zai mika shi zuwa ga wanda zai zalunce shi ko cikin wata musifa ba sai za a zo a riwayan tabarani wala yuslimuhu fi musibati nazari ba zai jefa cikin masifa ba ka zo cewa ga wuta na ce sai ka angiza mutum a cikin wuta ko ka tura shi inda za a je a rufe shi da duka ko ya je fadi ko ya ji ciwo ta ka miƙa shi zuwa ga zuwa ga musiba to idan kai haka ka walakanta shi ko Allah ta'ala bai zai yadda da wannan ba ya za a ruwaya muslim wala ya haƙiruhu ba zai walaƙanta ɗan uwansa musulmi ba bi haka bi mri'in min ash-shari an yahqira akahu al-muslim ya isi mutun sharri ya walaƙanta ɗan uwansa wato ainihin musulmi to da ka ɗan uwanka musulmi karka walaƙanta shi ka daraja shi ka girmama shi karka so abin da zai cutar da kai idan ka tausaya masa ka masa irin wannan mu'amalan sai ubangiji ta Allah ya ji tausayinka sai kaga ka samu mafita sai ga Allah yana kare ka a cikin al'amuranka saboda kariya da kake ba dan uwanka dan uwanka musulmi hadisi baqiya akwai sauran shari'in hadisi amma lokaci yi sai rana in sha Allah za mu karisa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala al karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh